This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazubu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata akan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ibrahim almasi garba da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na yau alhamis goma sha uku ga watan agusta kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai akalla mutane 17 sun halaka wasu ɗaruruwa kuma sun jikata bayan da wasu ɗumbin abubuwan fashewa suka yi bindiga a ƙasar china tsohon shugaban amurka jimmy carter ya bayyana jiya laraba cewa ya kamu da cutar kensa wadda aka gano kwanan nan yayin da ake masa tiyatar koda sannan jiya laraba wata kungiya a misir mai alaka da isis ta yi ikirarin filla kan wani ɗan ƙasar kuroshe da ta sace a watan jiya kanan labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa cikin 'yan makonni kalilan za a fara bin kadin kudaden al'umma da jami'an gwamnati suka danne sai dai banda wannan akwai abin da ya fi ci mishi tuwo a kwarya abubuwan da ya fi damun shi shugaban kasa shine yara matasa da ba su da aikin yi kuma gani yake yi in ba an yi wani abu a kansu ba gaskiya akwai matsala a nan gaba to tsofaffin sojoji a najeriya kuma nema suke shugaban kasar ya dube su da idon rahama kamar yadda wannan sojan ke cewa gidan soja sun zalice ni har ga Allah sun zalice ni shekara 35 ina aikin soja a ce yau banda ban da gidan kwanciya na kaina fi sabilillahi a ce kuma wai ni soja da shekara 35 ina aikin soja nan sai kuma shirin domin iyali wanda banda mai da hankali wajen ganin an ceto 'yan matan Chibok zai gabatar da jawabin da shugaban Amurka Barack Obama ya yi yayin ziyarar da ya kai kasar Kenya kan mahimmancin inganta rayuwa mata, amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Akalla mutane 17 sun halaka wasu ɗaruruwa kuma sun jikata. bayan da wasu abubuwan fashewa da aka jibga a ginin adana kayan jigila a birnin tianjin mai tashar jirgin ruwa a kasar china suka yi bindiga da yammacin jiya laraba inda manyan tatsun wuta suka yi ta tashi a sararin saman daren nan take dai babu wani bayani da ya faru game da wato da ya fito game da wannan jerin fashe-fashen ko da yake kafafen labaran gwamnati sun ce ana kyautata zaton fashe-fashen sun auku ne a ginin adana abubuwa masu haɗari kafafen yada labaran na gwamnati sun ce fashe-fashe biyu masu girman gaske sun auku daƙiƙoƙi talatin tsakanin juna har sai da na'urar tashar auna girgizar ƙasa da ke daura da wurin ta auna fashe-fashen sun ɓararraka ƙofofin gine-ginen da ke yankin da kuma tagogi har zuwa nisan kilomitoci da dama sannan suka haddasa wani irin gagarumin gajimare a sama ana kyautata zaton mutane da dama sun rasa nayi a cikin ginin bayan fashewar wata wuta ce tana cafani sai kwatsam ta ji wata babbar ƙara a bayanta ta ga wata babbar hauhawar wuta ta ce sai kawai na ga gine-gine da motoci na taɓari gilasan wasu gine-ginen ma sai suka farfashe ta yadda kowa ya ta gudu tianjin dai wani birni ne mai tashar jirgin ruwa a arewacin china mai tazarar kilomita kimanin 150 daga kudancin beijing kuma na dauke da mutane sama da miliyan bakwai shine birni na hudu a girma a china tsohon shugaban ƙasar amurka jimmy carter ya bayyana jiya laraba cewa ya kamu da cutar kansa wadda aka gano kwanan nan yayin da ake masa tiyata koda mr carter dan shekaru 90 da haihuwa ya bayyana gano cuta a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa bai bayyana irin kansa da yake da ita ba illa kawai cewa ya yi ta wanzu zuwa wasu sassan jikinsa za a yi ƙarin bayani ga jama'a bayan da aka tabbatar komi watakila a mako mai zuwa a cewarsa za a yi jinya shugaban amurka na 39 ne a asibitin amory da ke birnin atlanta na kudancin amurka an yi ta tura sakonnin fata alheri da ta kafofin sada zumunci bayan sanarwar ta kyata da ya bayar shugaba barack obama ya yi magana da mr carter da yammacin jiya laraba ya kuma masa fatar cikakken warkewa kuma cikin sauri a madadinsa da matarsa michelle obama an yi wa mr carter tiyata ranar uku ga watan agusta don a cire masa wata 'yar tsoka a kodarsa jiya laraba wata kungiya a misir mai alaka da isis ta yi ikirarin fulle kan wani dan kasar kuroshi da ta sace a watan jiya ta nuna wani hoton da ta ce na gangar jikinsa ne a wani saƙon da ta tura a yanar intanet prime minister croatia zora milanovic ya ce hukumomi a croatia ba su iya tantance labarin mutuwar tomislav slanopec magidanci ɗan shekaru 30 da haihuwa mai 'ya'ya biyu wanda ya aiki a misira 100% ba to amma mr milanovic ya ce abin da muka gani da ban tsoro idan ya tabbata fila kan salopec zai kasance na farko da kungiyar mai suna lardin sinai ta yi ga wani ɗan yammacin duniya da ta kama wadda kungiya ce da ke misra mai mubaya'a ga kungiyar isis tun daga bara isis ta fille kan ko kashe mutane sama da dubu uku waɗanda da dama daga cikin farar hula ne a iraki da siriya baya ga 'yan jarida daga sassan duniya da wani ɗan yawon buɗe ido da kuma wani ɗan aikin agaji a yankin hoton da aka ce na solopec ne wanda aka buga a shafin twitter na wannan kungiya mai alaka da isis na nuna da tsatsen kan mutum ajiye kan gangar jikinsa da wata kukar da aka cika a yashi ganga da gawar da kuma bakar tutar isis daga gefe hoton na dauke da saƙon da ke cewa an fille mai kai ne saboda rawar da ƙasarsa ke takawa a yakin da ake yi da isis bayan cikar wa'adi wanda ke nufin bukatar ta kungiyar bayan da ta kama salopec cewa sai dai misira ta saki matan da aka jefa kurkuku to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tattaunawar zaman lafiya da bangarorin da ke yaƙi a libya suke yi a geneva ta zo ƙarshe jiya laraba ba tare da cimma wata masalaha ba to amma wani manzon majalisar ɗinkin duniya ya ce bangarorin sun dukufa wajen cimma jituwa kan batutuwan kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin makonni uku yayin da tattaunawar ta faskara manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman benedo leon ya ce bangarorin biyu wanda kowace ke kirarin iko da wani sashen ƙasa ta libya da yaƙi ya ɗaiɗaita an lura cewa da bukata ta gaggawa na yin wani abu game da tsaro a tattaunawa da aka yi sabanin halin da ake ciki a siyasance libya dai ta dare tsakanin gwamnatoci biyu wato ta dare tsakanin gwamnatoci biyu da ke samun goyon bayan mayakan da ke fada da juna gwamnatin da ke samun goyon bayan kasa da kasa da na zama ne a birnin tabruk da ke gabashin kasar a yayin da kuma gwamnatin mai kaifin kishin islama ke mulki daga trablus babban birnin kasar Firaministan gwamnatin da ke Tobruk ya faɗa ranar Talata cewa zai soka muddin jama'a suka buƙaci hakan. Firaminista Abdallah Athene ya fuskanci suka mai tsanani a wata hirar da ya yi da aka yada a gidan talabijin inda jama'a masu tambaya suka yi ta zargin gwamnatin sa da kasa yin katabus inda dai ya ce yana iya yin murabus ranar lahadi idan wannan ce mafitar da jama'a ke so. labaran duniya kenan kuka saurara To madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatarwa kwamitin sulhu karkashin janar Abdulsalam Abubakar cewa kwanan nan zai fara gurfanar da waɗanda suka yi sama da faɗi da kuɗin talakawa musamman kuɗaɗen mai da bincike nuna cewa bisa ga shaidun da aka samu kawo yanzu lokaci ya yi da za a fara gudanar da bincike a kansu wakilin umar faruk musa na da ci gaban rahoton shugaban da ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake ganawa da wannan kwamitin bayan da suka tattauna da tsohon shugaban ƙasar najeriya dr goodluck ebele jonathan da shugabannin majalisar kasa inda suka yi nazari tare da shawarwari akan hanyoyin da za a bi domin a samu zaman lafiya a cikin najeriya kuma maganar yaƙi da cin hanci ka bar ya kasance ana gudanar da shi akan gaskiya da ƙa'ida da dokoki ba tare da wani bangare yana zargin cewa ana neman a tozarta shi ba kamar yadda wani dan kwamitin wanzar da zaman lafiyar wato dr yunusa tanko yake bayyana min a fira da na yi da shi aikin wannan kwamiti ne ya tabbatar da cewa nasarar da aka samu a wurin zaɓe ta wanzu a al'amuran gudanar da mulki ba tare da an ci gaba da samun wata hatsaniya ba kuma tun farko sai da suka gana da tsohon shugaban kasar goodluck ebelo jonathan kafin su isa wurin muhammadu buhari daga muka samu shi tsohon shugaban kasa shi ma ya dan bada nashi tsokacin abubuwan da yake gani kamar ba a yi shi ba kamar bisa kan doka da oda dan kuma sai muka sake muka yi muka samu shugaban kasa shi kuma ya ba mu martani akan abubuwan da ya ya dauka a mataki kuma da matakan da zai tsara dauka ya tabbatar cewa Najeriya ta samu tsokaka da kuma Najeriya kanta da ta sun samu abubuwan da ya kamace su a matsayinsu na al'umma saboda bisa kan kan hanci da rasawa kuma abubuwan da ya fi damun shi shugaban kasa shine yara matasa da ba su da aikin yi kuma gani yake yi in ba an yi wani abu a kansu ba gaskiya akwai matsala a nan gaba. To amma idan ka lura da bayanan da shi Buhari ya yi wanda ku kuka ba shi goyon baya cewa kwanan nan za a gurfanar da ko za a fara gurfanar da waɗanda suka yi wa Najeriya sata. Kuma yana cewar yaƙi da cin hanci karɓar rashawa ba gudu ba ja da baya shine hanya mafita da za a yaƙi lalatar da ta yi katutu a najeriya idan aka kwatanta shi da bayanin da ya yi maku da maganar da tsohon shugaban ƙasa dr goodluck ebele jonathan ya yi maku shi za a ce maganar yaƙi da cin hanci kaɓar rashawa ce ke ɗan zafafa yanayin najeriya wanda ya sanya dole ne sai kun shigo kun daidaita tsakaninsu domin kada a samu matsala a misali ka gani yanzu nan dukkan su biyan sun yadda cewar ba wanda zai taimaka maka ɗan Najeriya zai ce bai yarda cewa yaki da ke kan hanci da rasawa ko shi tsohon shugaban kasan ma shi ma ya yarda amma abin damuwa shine a gurin da shi farkila shine wai yana ganin kamar cewar kamar shi ne samiyan ware da shi shine kurin da gwamnatin sanar kurin ake so a bincika me ya faru da wancan gwamnatocin da ake kuma in dama a bincika a shi na shi tunanin a tabbatar cewa an yi shi bisa doka da oda to mu duk wannan muka ɗauki da aka yi kuma muka ba da shawara cewa duk abubuwan da za a yi a yi su bisa kan doka da oda ba wanda bai yarda akan wannan ba yanzu kai a fahimtar ka da kuma kwamitin naku akwai hujja ya zargi cewa kamar shi kaɗai ne ake so a taso a gaba ko gwamnatinsa? A'a babu wanda ya ce akwai mugu wani hujja. Ai yaƙi ko kuma bincike ana yin sa idan aka yi sa akan doka da oda kowa zai gamsu. ba wanda zai tunanin cewa wani kila an yi shi ne dan a musguna wa wani dan kwamitin wanzar da zaman lafiya a najeriya kenan dr yusa tanko a tattauna da ne da shi a abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari wanda ya ƙara nuna zaƙuwarsa da ɗaukar duk matakan da suka kamata na tabbatar da cewa an ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ɗaukar matakan samarwa ɗimbin matasa aikin yi a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria haka sai kuma jihar plateau inda kwamitin da gwamnati ta kafa domin binciko ayyukan gwamnatin da ta gada ta jona jan ta ce ta gano cewa an yi sama da fadi da naira biliyan 222.3 kamar yadda za ku ja wannan rahoton da ma zainab babaji ta aiko. da yake mika rahoton shugaban kwamitin kuma mataimakin gwamnan jihar plato farfesa soni theoden ya bayyana cewa sun gano cin hanci da almubazaranci da kudaden jama'ar jihar plato da rashin bin doka wajen fidda kudaden shugaban kwamitin ya ce karo na biyu na gwamnatin da ta shige ya cika ne da rashin gaskiya da nuna bangaranci da sanya mutane kalilan wajen gudanar da harkokin mulkin jihar there was an individual who was the jack of all trades who appropriated three titles to himself. He was a statistician general, a salary administrator, and a general manager all at the same time. ya ce misali akwai wani mutum guda ɗan na'iya wanda ya naɗa kansa matsayi uku shine mai tattara dukkan bayanai shine mai gudanar da harkokin biyan albashi kuma shine janar manaja duk a lokaci guda ya ce a irin wannan lamari a irin ɓarnar da aka gudanar ba shi misaltuwa Sonicho ɗan ya ce kwamitinsu ta gano gwamnatin da ta shuɗe ta bar bashin naira biliyan 222.3 saɓanin bashin naira biliyan 103 da gwamnatin jonajan ta miƙa musu a takardar miƙa mulki. But the state was left with a debt of 222.3 billion by May 2015. Shugaban kwamitin ya ce gwamnatin da ta shuɗe ta yi ikirarin kashe naira biliyan takwas da ɗigo shida wajen gina sabon gidan gwamnati. Amma ya ce kwamitin ta gano cewa an kashe naira biliyan goma sha shida da ɗigo hudu ne kuma har yanzu ba a kammala aikin ba. The Central Bank of Nigeria remitted the sum of 2 billion naira to the coffers of Plateau State government for the benefit of small and medium-sized industries in the state. However, about 90% of this amount which was remitted on the 17th of March 2015, was drawn down in two days. ya ce babban bankin najeriya ta ba da naira biliyan biyu wa asusun jihar plato don inganta kananan masana'antu a jihar amma kashi tasa'in na kudin da aka bayar ran goma sha bakwai ga watan uku na wannan shekara an kwashe su ne a cikin kwanaki biyu ba tare da bayanin yadda aka yi da su ba kuma ba wata masana'anta da ta amfana da kudin da yake karɓar rahoton kwamitin gwamnan jihar plateau simon lalon ya ce gwamnatinsa ta baiwa duk wani da ya san yana da hannu a wannan badakala mako biyu ya kawo kansa I don't want anybody to come and start begging me when he's on his way to prison. I also want the same thing to happen to me when I leave. Gwamnan ya ce ba na son wani ya zo yana roƙona in ya kama hanyar zuwa gidan kaso. Ya ce shi ma abin da yake bukata a yi masa kenan in ya bar mulki. Zainab Babaji, muryar amurka daga jos a nigeria to Allah duniya na komi ka gani in ya ba tsoro wata rana shi za ya ba tausayi kuma komi ne ne ya ba ka tausayi wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin haka yake yayin da gwamnatin shugaba buhari ta ci alwashin inganta rayuwa al'umma tsofaffin sojoji a ƙasar sun nemi ya dube su da idon rahama ɗaya daga cikin waɗannan mazan jiyan ya yi tattaki zuwa ofishinmu da ke abuja domin bayyana ƙorafinsa inda yake cewa mu ba a biya mu ba tukuna amma game da biyan mu wani army officer ya zo daga army headquarter colonel colonel gumen ya zo ya mana briefing maganan 900% na gratuity dina ba ba su doka a yi wannan biyan ba kuma maganan 90% pension shi ma ba ba shi doka ya biya wannan kudin ba tukuna to a gaskiya fi sabilla ko da muke a oshodi ainihin kamar air force commander na finance wanda equivalent lieutenant colonel da ya zo ya briefing mana wayansu allowances ma wanda mu ba mu sani ba nan ne ya zo ya fidda ya bamu ya ji don lokacin shi kam ya ma ji tausayen mu ya fassara mana wannan bangaren nan na allowance da ya kamata in mun ritaya ana kiran shi department risk allowance wallahi tallahi sun zalunce ne gidan soja sun zalunce har ga Allah sun zalunce shekara 35 ina aikin soja a ce yau banda banda gidan kwanciya na kaina fi sabilillahi a ce kuma wai ni soja na shekara 35 ina aikin soja nan na yi duk ayyukan nan duka cikin ainihin eh, bin doka da order ko caji nawa ba taba an yi ba balle man je fuskanci wani shugaba ko kuma wani ne akan wani laifi sannan kuma a zo wajen biyan hakki na kuma bayan na ritaya ya zama masala yanzu Master Warrant Officer mai ritaya kenan Sale Jingi lokacin da ya jagoranci wasu 'yan uwansa tsaffin sojin Najeriya da suka yi murabus inda yake bayyana wa muryar Amurka korafin su kan ainihin gratuity da kuɗin fansho da ya kamata su amsa bayan sun kammala aiki. To ni abu sai daure mana kai shine ainihin kashi ɗari uku din nan wanda yake lokacin da aka yi shi wannan abun tun 1992 ne. 1992 era which is during Sistranian era to 1992 to 2015 today da muke ciki yanzu rayuwan ɗaya ne ai ba rayuwan ba ɗaya ba to kuma ai ainihin in ka duba ainihin chief of defense staff as at that time ya setting committee ya duba shin abin da ake ba masoji nan fa bai kamata ba ya kamata a daga shi zuwa 900% kuma an yi setting wannan committee an gama sun yi submitting ya sa hannu to me yasa ba za a bamu ba banda chief of defense staff nan fa ba wani wanda ya fi shi kuma girma a Najeriya kuma shi ya sa hannu akan wannan abu to dan jin irin martanin da rundunar sojan Najeriya za ta mayar na tuntubi kakakinta kanar SK Usman bai la'akari da ainihin ka'idojin aiki aiki ba saboda inda kamar ya zama ka'idojin aiki akwai inda ya bar aiki kamata a ce su ya tambaye su ga hakkin shi ya ake ba a biya mashi haƙƙin shi ba kuma za a nuna mashi amma duk da je ka yi man magana haka yanzu za a bincika ko me gaskiyar shi na wannan za a gaya ma. kanar sk usman kakakin rundunar sojan najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. To bari mu rufe taskar rahotannin namu a birnin Iko inda wani jirgi mai saukar angulu ya game da hatsari jiya ga wakilinmu gida Jibrin da ci gaban rahoton. hukumar ba da agajin gaggawa ta nema kawo yanzu ta ce mutane akalla takwas ne aka ceto daga wani hatsarin jirgin sama mai sauka angulu da ya rikito a wani yankin tafkin birnin lagos a lokacin da na ziyarci yankin oroshonki na gabar ruwa inda wannan jirgi helikofta ya fado da mutane goma sha biyu a ciki da yammacin jiya an riga an ceto wasu da wannan jirgi ya faɗi tare da su sai dai wata majiya ta ce min akwai mutane biyu biyu da har yanzu ba a gano su ba a inda kuma aka kai wasu gawaki guda hudu wani asibiti da ke birnin lagos tare da kai sauran guda takwas din wasu asibitoci daban-daban domin samun magani a hira da kakakin hukumar kula da filayen jiragen sama mr yakubu datti ta wayar tarho ya shaida mani cewar jirgin na kamfanin bristol ne da ke zirga-zirga tsakanin yankin kudancin najeriya zuwa birnin lagos safe kusan karfe uku ne muka samu abin faru wato wani sabta na kamfanin digital conference na samu hankali a tekun na lagos akwai mutane kusan goma sha biyu a cikin wannan alkafta yanzu da akwai hudu da ba su rayu ba sauran da yan face activity ko kuma me sun gano musabbabin aukuwan wannan hatsari kawo yanzu a yanzu dai ana kan bincike in bincike ta gama za a fito da sauran abubuwa amma yanzu dai hankalin yana kan eh, hanyoyin da za bi wanda suka rayu su samu lafiya. binciken da na gudanar dai ya tabbatar cewa wayanda suka rasu suna aiki ne da wani kamfani na haƙan man fetur da ke yankin gudu maso kudancin tarayyar najeriya inda kuma jirgin da ya ɗauko su ke kan hanyarsa ta zuwa babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan birnin eko kuma ana saura minti biyar wannan jirgi ya sauka ne a babban filin jirgin sama murtala muhammed ya rikito a wannan yankin ruwa da ke tsakiyar lagos babangiji birnin murai amurka daga lagos nigeria To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti 21 na asuba ga shirinmu na gaba. Ya allahu ya Allah na roƙa. allahu ni kai ne na roƙa baro kika ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yanzu haka dai an cika shekara guda da wata hudu da kungiyar Boko Haram ta sace 'yan matan sakandaren Chibok ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Sai dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawalin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki duk matakan da suka kamata na ganin an gano su an kuma miƙa su ga iyayensu da rai. burin da ba 'yan Najeriya kaɗai ba amma duniya baki ɗaya ke begen ganin an cika. Yayin da muke sauraron cikar wannan buri, makonni biyu da suka shige shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara ƙasar Kenya, inda a jawabinsa ya taɓo batun kare mutuncin mata da kyautata rayuwarsu. shugaba Obama ya ce babu ƙasar da za ta iya ci gaba ba tare da zakulo baiwa da Allah ya yi wa al'ummar ta ba da suka hada da mata. Every country and every culture has traditions that are unique and help make that country what it is. But just because something is a part of your past doesn't make it right. Shugaba Obama ya ce kowace ƙasa da kuma kowace al'ada tana da wani abu da take gadara da shi. amma domin kawai kuna da al'ada da kuka gada kaka da kakanni bai nuna cewa daidai ne ku ci gaba da sau da kafa ba. Around the world, there is a tradition of repressing women and treating them differently and not giving them the same opportunities and husbands beating their wives and children not being sent to school. ya ce a duk faɗin duniya ana taka hakkin mata ana nuna musu wariya a kuma hana su dama da ta kamata maza su rika ɗibgar matansu a hana ƙananan yara samun ilimi waɗannan al'adu ne nuna wa 'ya'ya bambanci waɗannan al'adu ne marasa kyau tilas ne mu daina aikata su shugaba obama ya ce rashin ta mata mummuna al'ada ce da ke mai da ƙasa baya kuma tilas ne a canza ta. There's no excuse for sexual assault or domestic violence. There's no reason that young girls should suffer genital mutilation. Ya ce babu hujjar yi wa mata fyaɗe ko kuma kuntata masu a cikin gidan aure. Babu dalilin da za a raunata mutuntakar 'ya'ya mata. There's no place in civilized society for the early or forced marriage of children. These traditions may date back centuries. They have no place in the 21st century. Ya ce zamanin aurar da 'ya'ya mata da wuri ko kuma yi musu auren dole ya wuce. Waɗannan al'adu ne na zamanin da. ba su da amfani a wannan karni na 21 shugaba obama ya ce duk ƙasar da za ta gaza ilmantar da 'ya'yanta mata ta hana su cimma burinsu na ba da gudunmuwarsu ga ci gaban ƙasa wannan ƙasa ba za ta ci gaba ba And the evidence shows that communities that give their daughters the same opportunities as their sons, they are more peaceful Ya ce an shaida cewa al'ummar da ta ba 'ya'ya mata dama daidai da maza sun fi zaman lafiya, sun fi ci gaba, sun fi haɓaka nan da nan, su suka fi makoma mai inganci. Saboda haka shugaba Obama ya yi kira da a ƙara himmantuwa wajen ilmantar da 'ya'ya mata idan ana son a samu ci gaba da kuma zaman lafiya mai ɗorewa. ya ce idan aka ilmantar da 'ya'ya mata suka girma suka kuma zama iyaye an fi samun karfin gwiwa cewa za su ilmantar da 'ya'yansu to be and they, because they're educated, are more likely to produce educated children. haka yake nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin cibahiro dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da ya dage sosai kuma da madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. akalla mutane 17 sun halaka wasu ɗaruruwa kuma sun jikata bayan da wasu ɗimbin abubuwan fashewa da aka jibga a ginin adana kayan jigila a birnin tianjin mai tashar jirgin ruwa a ƙasar china suka yi bindiga da yammacin jiya laraba inda manyan tartsatsin wuta suka yi ta tashi a sararin saman daren china ta sake barin darajar takardar kudinta yan ya sake faduwa ƙasa da dala a kwana ta uku a jere yau alhamis babban bankin kasar ya rage darajar kuɗin da kashi ɗaya bisa ɗari daga ta jiya inda ta zama 6.4 kan dala guda. jiya laraba wata kotun tarayyar amurka ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 22 ma wani ɗan najeriya wanda ya kasance ɗan farfaganda da kuma mai samo ma reshen ƙungiyar alka'ida da ke yamma mayaka lawal baba femi ɗan shekaru 35 da haihuwa ya amsa cewa ya aikata laifi bara ta wajen taimaka ma wata ƙungiyar ta'addancin ƙasar waje wato alka'ida shiyar ƙasashen larabawa yayin da yake tare da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin islama ya yi aiki a sashen labarai. To a gaishe ka masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya kafin mai sallama bari mu taya abokin aikin Salihu Garba murna karuwar ya mace da ɗansa Amadu da mai ɗakinsa suka samu. Allah raya kanya ya sa ta zama mummuna mai tausayin iyaye. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Siri da ma injiniyan mu na yau Malam Ibrahim Alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.